Mai sauraro barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Harkar haƙar man fetur na daga cikin manyan abubuwan da ke kan gaba wajen gurɓata yanayi kama daga iskar da ake shaƙa zuwa harkar noma kai hatta rayuwar al'ummar da ke zaune inda ake haƙar ɗanyen mai yana fuskantar taskaro kudirin kasashen duniya na rage gurɓataccen iskar carbon a cikin muhalli ba zai yiwu ba sai an ɗauko hanyoyin gyara a wannan fannin dalilin da ya sanya yau a cikin shirin muka karɓi bakoncin shugaban kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc malam mele kulu domin ya mana ƙarin haske a game da irin matakan da kamfanin ke ɗauka domin cimma wannan manufa kasancewar najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen haƙar man fetur me ma'aikatar mai na najeriya ke yi domin tabbatar da cewa an samu daidaito a wannan fanni to a duk tsare-tsaren da ake yi duniya da kuma lissafin da ake yi yana ganin nan zuwa shekara 30 ko zuwa 40 eh, man fetur nan amfaninta za ta rako gaskiya ne za ta amma ba za ta bace ba sanin kowa ne har zuwa nan shekara hamsin ana ganin cewa wannan man fetur fannanin man fetur na har za su ci gaba da bada kusan hamsin na cikin bukatun kayan sarrafa eh, hanyoyin tafiya da fawa da sauransu eh, saboda haka har nan zuwa shekara talatin zuwa biyar wannan fita tana nan tare da mu amma kuma gaskiya ne akwai tsare-tsare da ake duniya kan rage wannan barna da man fetur da sana'o'in suke wa muhalli eh, kuma yadda ake shi ne a dawo kan misali ta cikin lokaci gajeren lokaci a dawo da hankalinmu akan gas domin ta tafi saukin eh, bata muhalli da ita man fetur kaga shi samu muka dogara muka sa hankali akan wannan na biyu tafiyan da ake yi kasashe duk na duniya suna duba ta yaya ma za a yi a rage wannan ta wannan mu ma kamfaninmu muna nan muna duba sare-saren ta yadda za mu yi yadda za a samu hasken rana mu juya shi zama tariki da dai sauransu mu ma ba bar mu a baya ba muna ci wannan tafiya insha Allah amma kuma abu mafi sauki shine a gane mu kasa ne mai tasowa kuma muna da mutane dimban mutane wannan dukiyar da Allah ya wa kasar nan ta kanya man fetur duk sannan kasassan kasar nan misali in ba manta ba nan kwanan arewan samu man fetur shi ma dole a dawo da shi domin aiwa mutane aiki domin a samu dukiyar da za a gina gobe eventually lokacin da wannan man fetur din ta kawo akwai muna da infrastructure din ma kasa da sauransu saboda haka babu ne da za a ce za a share ta yau ba amma mu kuma mun san cewa dole mu bi wannan tsarin shi sa muke tattaunawa da hukumomi da yawa na duniya har da wasu kamfanoni da hukumomin amerika da sauransu a yadda za su taimake mu mu ma mu ai wannan tafiyar da mu kuma a karshe mu kasa ta ci riban wannan halin da ake na kuma santa da farfesa adamu idris tanku masani kuma malami a tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa a jami'ar bayero a game da matakan da kasashen duniya suke ɗauka domin samun maslaha a kan batun rage gurɓataccen iskar carbon a duniya. Za a ga kasashe na duniya kusan da yawa kowa yana ba da nasa tallafin na yadda waɗannan zai kawo nasa gudunmawa a yadda duniya za ta samu mafita. Akwai wasu daga cikin tsare-tsare da ƙasashe suke bujurwa da su da kan kansu akwai kuma wasu waɗanda ƙasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka fito da tsari na yadda za a ba da tallafi wa muhalli idan muka ɗauki wannan tsari na yadda ƙasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu akwai tsari da ƙasashen duniya suka fito da shi wanda aka yi wannan tsari an fitar da shi ne a yadda kasashe na duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi akwai manyan kasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu yanayi na gurɓata muhalli waɗannan ƙasashe su an ɗora musu cewa dole duk ayyukan da za su yi ya zama na sun yi yadda za su rage yadda suke fita da wannan hayaki a mai guba da ake kira carbon kuma za ki ga ana kafa manya-manyan masana'antu masu amfani da hasken rana wajen ba da wutar na kuma sake yi wa malam kulu kyari tambaya kamar haka kamfanin man fetur na najeriya bayan da hankali a harkar gas a yan kwanaki yanzu ina ake da wannan batu tafiya ta nisa eh, na farko kamun ka samo gas zuwa cikin kasa dole kana da hanyoyin da za a ɗauki man nan daga inda ake hako su zuwa gidaje ko kuwa zuwa eh, masana'antu eh, abinda muka sa hankali a kai na yau yanzu nan zuwa wata ɗaya ya daɗe kenan akwai hanyar da muke kira wajen layin gas da muke kiran shi obob eh, river crossing mm. eh, idan aka kammala wannan za a ga kusan biliyon biyu na gas za a samu a cikin layukanmu wanda da can ya gagara Eh, kuma idan aka aiwatar da wannan za a ga sassan kasar na kamar misali gabashin kasar nan da kuma eh, yammacin kasar nan eh, za a samu gas sai da mu jira masu saya gas din nan tana da kashi-kashi na farko wanda muka sa hankali a kai shine natural gas wanda za a tabbatar cewa ya isa masana'antu da kuma wuraren da ake yin lantarki da sauransu. To sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa kenan a yau sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi